daga sashen hausa na radio faransa international rafi leonardo santos simao manzo na musamman daga majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankunan sahel da yammacin afirka ya gana da shugaban gwamnatin burkina faso rimtalba jean emmanuel drago da wasu mutane da dama a kasar ta burkina faso leonardo ya yi marhaba da kokarin da hukumar na kasar ke yi a fannin tattalin arziki noma da dai sauran fannoni na inganta rayuwar al'ummar burkina faso musamman ma dawo da mutanen da 'yan ta'adda suka raba da mahallansu firaministan kasar ta burkina faso turim talba emmanuel widrago ya roƙi majalisar ɗinkin duniya da ta kasance mai isar da saƙon al'ummomin ƙasar da ke ƙoƙarin ganin sun dawo da zaman lafiya mai ɗorewa wannan ƙasar kamar wa amurka erika tano tatau ya mika kansa ga hukumar amurka bayan da wata alkaliyar kotu ta tarayya a baltimore ta tuhume shi da haɗa baki wajen ba da tallafin kayan aiki ga ƙungiyoyin 'yan aware ana zargin ɗan ƙasar dan ta kamaru mai shekaru 38 da haihuwa da ke zaune a maryland da hada baki wajen ba da tallafin kayan aiki ga kungiyoyin 'yan awari masu amfani da harshen ingilishi da kuma yin barazanar raunata ko kuma sace fararen hula a ƙasar ta kamaru eric tataude ya shahara a shafukan sada zumunta a lokacin da rikicin ya ɗauki wani salo na tashin hankali inda kungiyoyin suka ɗauki makamai domin neman 'yancin kai ga kasar ta kamaru mai magana da harshen ingilishi wato yankin da suka kira ambazoniya a kasar libya karo na biyu kenan a jere da jama'a ke fitowa a wata zanga-zangar neman gwamnatin abdulhamid diba ta sauka daga jagoranci kuma neman majalisar ɗinkin duniya ta fice ga baki ɗaya da ƙasar ta libya 'yan libya daga kowane ɓangare na bayyana damuwa da ma takaici ganin yadda wannan gwamnati ta kasa shawo kan wasu matsaloli da 'yan kasar baki ɗaya ke fuskanta matsaloli da ke da nasaba da rashin tsaro karancin ababen more rayuwa da kuma fatan ganin an gudanar da zaɓe da zai kai ga samar da tsayayyar gwamnati a ƙasar ta libya kasar libya mai arzikin man fetur dai ta yi kokarin dawo da kwanciyar hankali tun bayan boron shekarar 2011 da ya kawo karshen mulkin kama karya na muhammad gaddafi na tsawon shekaru 42 a halin yanzu dai gwamnatoci biyu ne ke fafutukar neman mulki a kasar akwai bangaren gnu mai headquarter a tripoli karkashin jagorancin abdulhamid deba ɗaya kuma a bengazi da ke gabashin kasar wadda ke samun goyon bayan marshal khalifa haftar mai iko darekta kamar yadda aka ji a labaran duniya kuma furodusa ɗan ƙasar algeria muhammad lakdar hamina ɗaya tilo daga cikin jagorori masu shirya fina-finai a harshen larabci afirka da ya samu lambar yabo a gasar fina-finai ta kan a ƙasar faransa ya rasu a jiya juma'a gidansa da ke algiers yana mai shekaru 95 kamar yadda iyalansa suka sanar yana ɗaya daga cikin daraktoci da ke shirya fina-finai a afirka a harshen larabci da suka yi takara sau hudu a bikin fina-finai na kan inda ya lashe manyan kyaututtuka guda biyu kyautar kyautar nan ta farko da aka sani da levan de zores a shekara ta 1967 da kuma kyautar zinarin nan da aka sani da palme d'or a wani shiri da mai suna chronique des années de brez a shekara ta 1975 a jamhuriyar demokradiyyar congo a ranar alhamis ne majalisar dattijai ta cire wa tsohon shugaban kasar joseph kabila rigar kariya wasu daga cikin makusantansa na tsare yanzu haka inda aka bayyana kama wasu tsofin makusantansa janar pierre banwizize da kuma martin kabuelulu tsohon ministan ma'adinai daga katanga a cewar majiyoyin tsaro da dama an yi wa tsohon ministan tambayoyi musamman kan wuraren haƙar ma'adinai da ake zargi na joseph kabila ne tuni dai mahukuntan ƙasar ta congo suka bayyana yiwuwar kwace ƙaddarori da ke da alaƙa da tsohon shugaban ƙasar da mukarabansa. a yau asabar ne gwamnatin siriya ta yi marhabin da matakin ɗage takunkumi da amurka ta kakaba wa ƙasar da ke cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar tattalin arziki bayan shafe shekaru sama da sha uku ana yi ana gudanar da yakin basasa shugaban amurka donald trump ya sanar da janye takunkumin da amurka ta kakaba wa ƙasar a ziyarar da ya kai birnin riyad a ranar sha uku ga watan mayu yana mai cewa yana son baiwa sabbin mahukuntan kasar siriya damar sake gina wannan kasa a wannan ziyarar da ya kai yankin na golf shugaban na amurka donald trump ya gana da shugaban rikon kwarya na Siriya Ahmed al wanda ya jagoranci haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi da suka hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad a watan Disamba. Amurka ta bayyana damuwar ta yau asabar kan yadda ake musguna wasu masu fafutuka a ƙasar Tanzania da ke yankin gabacin Afirka bayan tsare su da kuma azabtar da su. Shararru masu fafutuka Boniface Okwangi na Kenya da Agater Atuher na uganda sun yi tattaki zuwa tanzania ne cikin wannan makon domin nuna goyon bayan su ga madugun 'yan adawa da ake tsare da shi wato tudulin su gabanin zaman kotu da ake tuhumarsa da laifin cin amanar kasa wanda ke da alaka da hukuncin kisa yanzu haka dai ofishin kula da harkokin afirka na amurka ya ce a shafin sana x ya damu matuka da rahotannin cin zarafi da aka yi wa waɗannan mutane kuma tana ofishin na buƙatar a gudanar da bincike da kuma kwato masa hakkinsu a mayar da martani ga shugaban amurka wanda sau biyu a ranar juma'a ya barazanar kakaba raji na kusan kashi 50 cikin 100 kan tarayyar turai da fatan raba shi da sanya yarjejeniyar kasuwanci daban-daban a ranar 27 ga wata kasashen na turai sun bayyana cewa suna aiki tukuru kuma tuni suna neman hanyoyi da suka dace na yin amfani da su don cimma yarjejeniyar kasuwanci da amurka bisa girmamawa ba kan barazana ba a shirye suke domin kare baradunsu kalaman yadda kwamishinan kasuwanci na turai maros sefcovic ya mayar wa